العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نزامي درسي نبيو أتكين كراتمو لشرح العلل شرح علل الترمذي نا الإمام الحافظ ابن رجب الحمد لله رحمة الله عليه يوم قومة وتر الربيع الأول هجرة يبود فريق إلى أربعين شهر wadda ke daidai da 23 ga watan 8 shekarar 2026 ta miladiya na bismillah alhamdulillah na amma buhari ne wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd يقول المسلم رحمه الله نعم

a wannan shi ba ba kai wato bai aiki da hadisi ba idan bai tsige ba idan kawai in ya cire shi bi ayi wajihin kan in ya cire sha'afin eh ba za a ce bai aiki da hadisi ba sai dai bai aiki da shi a alal wajihin matlub ba hmm. eh, tun da cirewa aka ce shi ne alal wajihin matlub hmm. insha Allah za mu dawo ma wannan a cikin kitabul a cikin kitabul libas hmm. na'am a ai shi ma sa da ƙarfin gashi ma ba ai gashi gashi ne duk wanda ya tsige ne ya yi wanda ba tsigewa ba gaskiya ba a ai kaga ba kamar irin ƙirƙirƙi da da ifa'ul liha duk ya zo da riwaya daban-daban amma wannan na nasul ib gaskiya ban san koya ya zo da riwaya sabanin ta ba hmm.

gashi ibn hajar gashi yake a natful ibti wal mustahab البداية فيه باليمنى ويتعدى أصل السنة بالحلق لا سيما من يؤلمه النفس to amma ne madogararsa kana ji imamu kana ji ko Ya ce wa ya ta'adda aslu sunnati bil halqi ma siyama man yu'limuhu an-nasfu wanda yake masa zafi to askewa zai cika sunnar to me hujjarsa ce wa kada kad afrada ibn abi hatim fi manaqib ash-shafi'i an yi ibn abd al-a'la qala dakhaltu ala ash-shafi'i wa rajulun yahliqu ibtahu fa qala inni alimtu anna as-sunnah an-natfu walakin la aqwa ala al-wajhi <laughs> to kun ji madogarar kenan imam shafi'i ya ce aqwa ala al-wajhi ذاف بذئ يابا فقال الغزالي هو في الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده قال والحلق كاف لأن المقصود النظافة وتؤقب بأن <laughs> الحكمة في نتفه أنه محل للرائحة الكريهة وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق بالعرق فيه فيتلبد ويهيج ويهيج وشرع فيه النتف الذي يضعفه فتخف الرائحة به فعندما جاء مفتوات إيه بسمه ومثله يعني. آه، آه، بخلاف الحلق فإنه يقوي الشعر ويهيجه فتكثر الرائحة لذلك قال ابن دقيق العيد تو من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيد لكن آه، بين أن النتف لكن لكن بين أن النتف مقصود من جهة المعنى آه، فذكر نحو ما تقدم نا إزالة الرائحة قال وهو معنى ظاهر لا يهمل فإن مورد النص إذا احتمل معنى مناسبا يحتمل أن يكون مقصودا في الحكم لا يترك والذي يقوم مقام النفس في ذلك التنور النورة شيني حلاوة halawa irin ta mata wanda ya ce lakinnahu yurikul jil yana sa fata kuma ta yi laushi faƙad ya ta'azza sahibu hudu wala in kana jilduhu rakitan وتستحب بداء في إزالته باليد اليمنى ويزيل ما في اليمنى بأصابع اليسرى وكذا اليسرى إن أمكن وإلا فباليمنى <laughs> تو دول هذا المبدا هكاي آه، متى إيه؟ لا يجي إيه، متى اه لكن يقول ما كنت تكون متى القرآن yin babu aula eh. amma kuma ya kuda abin da ka je ke ba shi ga likiya ne suka ce ka je ka duba abin nan ka je kitabul jami na muwatsa sai gama maganganun albaji a ga wanda yake da albaji ne ya samu nusa sabuwa ta albaji almanta ka je ka je ka za ku yobe magana malam nura bismillah mu koma ilan na'am فصل في أحاديث ادعي ترك العمل بها وليس كذلك to fasali a cikin hadisai da ake da'awar cewa ba a aiki da su amma kuma al'amarin ba haka yake ba an bar aiki da su amma al'amarin ba haka yake ba wannan ya kulla shi fasali amma a cikin dukkan doktor amma yana cikin wancan fasalin gaba daya wani zai fi amfani da eh ai laifin bukari ne suna ya kawo wannan ba zai da kawo maka naka eh. na'am wa qad da'a ba'dhum tarka al-amal bi ahadith ukhra wa an su daga cikin malamai sun yi da'awar barin aiki da wadansu hadisai daban wa huwa khata'un zahir wannan kuskure ne bayyananne كدعوى ابن قتيبة الإجماع على ترك العمل بأحاديث المسح على الإمامة كما دعوى ابن قتيبة a addinawari a cikin tabbatar mutane kul hadith cewa an yi imani akan barin aiki da hadisan shafa a kan rawan da kuma suna cikin musu kuma akwai abin nan a shi kan da tilmidi ya ce wa ruwa kaunu gairi wahidin min ahalin ayyuka na'am ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بأحاديث فسخ الحج إلى العمرة حتى لما وأنتم malamai sun yi da'awar ijma'i kan barin aiki da hadisan warwar hajji zuwa ga umra idan mutum ya yi niyyar wanda sahabbai suke wanda ya yi harama da hajjin ifrad ko iran idan ya yi umra to shi kenan sai ya ta ya mayar da hajjin ta zamanto umra ya zamanto mutamatti to waɗansu tun da a hadisan da suka zo da kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace alana fasqul hajj lana khassa aw liman ba'dana qal bal lakum khassa hmm. to to kaga waɗansu sun kafa hujja da wannan suka ce to duk hadisan da suka zo na nasa ba aiki da su hmm. na'am ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بهديد إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع أو يتراد يترادان البيع نعم da kuma hadisi da ya ce idan masu ciniki guda biyu suka yi saɓani wasil atu ka'ima kuma a bar da aka sayar tana nan wato bata tana nan a wajen bata wuce ba bata halaka ba falƙaulu ma ƙalin ba'i to maganar da za a karɓa maganar mai sayarwa a wajen tara danin gai ko kuma su warware cinikin to shi ma waɗansu suka yi da'awar cewa ba a aiki da wannan hadisin قال ابن قال ابن المنذر نعم أبو بكر ابن المنذر ما علمت أحدا قال بظاهره غير الشعبي ban san wani daga cikin malamai da ya rubo da zahirin wannan hadisin ba in ba a sha'abi ba wata hadisin ibn abbas fi diyatil mukatab haka nan ma hadisin ibn Abbasin, a cikin diyar bawa wanda aka mata aka dora mata kitaba قالوا خطابي آه، حديث شيني آه، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل آه، يؤدى ما أدى من مكاتبه دية الحر وما بقي دية المملوك <laughs> أنجاني واتو هذا منتو zama to mu ba'a kenan in

وذكر البهاوي الاجماع على ترك العمل بهديد اذا انتصف شعبان فلا تسوموا حتى رمضان هكذا ما الطحاوي ام بكي اجماع الحسن رشن اي برن اي في الحديث ان اذا رمضان يره يرتي ربي شعبان فلا تصوموا كذا في اذني حتى رمضان حتى رمضان يا شيخ نعم ايه ايه ايه آه. نعم وعلى ترك العمل بهديث تاريخ متاع الغالي الا عم مكهول وحكى لما حديث ابن آه، آه، كما برن ايتي بحديث قونا كاين وندي بلولي wanda ya kwange sasar kayan ganima a ba wanda ya aiki da shi ke sai hall hmm. wata a kama da ba kama shi a kona kayan sa ba abin da mallaka abin da ya mallaka eh abin ya jawo masa to ukubar eh, ita uku maliya a ukubat eh kadai aiki da shi tunda ana ganin ya ci karo da asali na kan cewa ba a ukuba akan dukiya alaikum salam Na? shaf ina litirmidi a ah, ayyana shi ya bude eh, yawa kana cewa to mai amfani da karanta wannan wato a'a wannan ba hadisai ba wai illa gare su ba hmm. saboda tirmidhi ya ambace su akan cewa akwai hadisai wanda yake za su iya zamantowa ingantattu amma kuma an yi ijma'i akan akan aiki ba akan kan ba saboda haka wannan zai iya zama cewa in ma binaran akan an shafe hukuncin hadisa wai ma binaran akan cewa hadisan aslan suna da wata illa shi yasa ake ijma'i akan rashin aiki da shi to ko ne daga cikin yana buƙatar bincike me yasa na farko dai tukuna an tabbatar da kan cewa an yi ijma'i akan barin aikin da su su kaga wannan wanda muke yi waɗansu daga cikin malamai ne suke da'awar cewa ba a aiki da shi amma kuma al'amarin ba haka yake ba da ibn raja na'am sai a farkon karatun eh. kamar imam muslim ne sai biyu ne wanda aka yi jima'i hmm. ba a aiki da kuma hmm. to shi ibn raja yana biyo da wannan yana biyo da waɗannan ya biyo da waɗanda yake haka din ne su ma an yi jima'i akan ba za a yi aiki da su eh. sannan yanzu kuma ya biyo da waɗansu wanda an yi wanda daga cikin malamai ya yi da'awar ba za a yi aiki da su ba amma ba haka ne ana aiki da akwai wanda da cikin malamai ya yi da suke aiki istidraki yake masar ne ne a cikin sunan ɗinsa ba kuma ya buɗa shi ne eh. to ai fa'i shi ne ai fa'i shi ne shari'a ba ne za a cewa ijma'in cewa ba za a aiki da shi ba ba ijma'i ba ne tun da shi an daga mawani أما عمل العلماء فقد ذكر الفهاوي أنه لم يعمل به غير مذكور ولكن وجدنا وجدنا من عمل به من الأئمة المشهورين غير مذكور فقال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وذكر الخطابي نحو ذلك بتفسير قيم لا نفيد به وانظره في معالم السنن ورد ايضا عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز انظر انظر المسند لعبد الرزاق وما بعده والمغني نعم والطهاوي من أكثر الناس دعوة لترك العمل بأحاديث كثيرة آه، إمام الطهاوي هنا daga cikin mafi yawan mutanen da suke yin da'awar وعامة هذه الأحاديث أن ذكرناها في مواضيعها من هذا الكتاب الكتاب جد كانوا لو كتوا الحديثين من أم أشكين أورا رمس أشكين من الكتاب مع بسط الكلام عليها أنا شمت هذا الشيء أصلا صور أكي شيء سادية لن أبو بشيري يرجع بيان بسيها كاوبا صور دي أم بسيسو أشكين شرقين فمن أراد الوقوف عليها ولذي يكي سوريا دي أكي مجلس فليتبعها من مبانها من الكتاب to ya bibiye su a wajen da muke da ake tsammanin samun su a cikin littafin. Waƙad zakara. To shi ne nan shi nurin ita ne ce waƙad a wannan ƙari'a amma fata hunin zalika lima Allah nahu من تخريج الاحاديث التي ذكرها الحافظ هنا مع الكلام عليها صحه وسقما وبيان موقف العلماء منها وذلك تمت الفائده الجميله في هذا الاحقاء العلمي المهم لهذا النوع من الأحاديث ولله الحمد نعم وقد ذكر للثوري ما روي عن عمر قال أن أنبتا سفيان الثوري أبدا أكروي تولد عمر من لم يدرك الصلاة بجمع مع الإمام فلا حج له هو الذي سامو صلى الأصباح المزدلفة تارجع الإمام تارجع jagoran aikin haji ya ba shi da haji wakarar sauri sai a sauri ya ce arja'at hadis la kan biha akwai hadisai da suka zo da ba a aiki da su eh, wato wannan bayanin hmm. to wannan shine yawanci masu sukan masu sukan hadisai suka yi amfani da irin wannan magana da kuma kawon maganar imam malik da ya ce ibn wahab ya zo ya tambayi malik akan hadisai ya ce kai aiki da wannan karfe aiki da wannan ya ce don malik ba da na fata da su kafa suna kafa hujja da wannan da wannan dalilan akan kaddamar da maganganun malamai akan hadisai. to kuma wannan laisa ala islami mutum aka buɗe wannan kofar za a buɗe kofar rushe suna ta'adin da za a yi da yawa ta'adin da za a yi da yawa don saboda wanda bai kai matsayin su malik din ba haka zai zo ya sanya kansa mai hukunci a kansa kuma muna gani muna gani ai malam almajiran mazhabar malik ne malaman mazhabar malik din ne suka rinka saba ma malik din saboda hadisai hmm? saboda hadisai ga alkazi ibn al-arabi akan al-maliki dijjubi da difa'insa akan mazhabar malik yace amma daga baya sai da yazo in yana sallar isha baya karanta idan sama'un shaqqat ya saboda shi in ya karanta ta shi ya gamsu da hadisin abi huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada ana kuma a masabar malikiya babu sujada a mufassal hmm? saboda haka yana yin sujada kuma aka yi masa izaya akan dan me ya ba da daurin malik yace shi kuma ba zai bar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba akan kaulin malik yace an ya fuskanci izaya akan haka yace sai ya daina sallah da idan samamun shaqqat yace <laughs> ya hakura na'am na'am Na cewa a aiki da aiki da Eh, yawanci dai yawanci akan inganci ne da rashin inganci ah, da kuma akwai abinda akwai daga cikin usul din da yawanci aka zo aka saba ma Malik da Abu Hanifa akan barin hadisai din shine ko ne daga cikin su ya bar hadisai saboda wata ka'ida da yasa Imam Abu Hanifa yana ganin in hadisi ya saba ma usul kuma ko kuma ya saba ma yazo da abinda yake ta ummu bihil balwa ya kamata a ce kowa ya sani hmm? kowa ya sani kamar hadisin a warwarewar alwala hmm, hadisin busra warwarewar alwala da mutum ya taba al'aurarsa ya ce ta za a yi wannan abin da ya shafi al'umma gabaki daya ya zama tuba wanda zai rute shi sai mace abin wanda zai ke bai shafe ta ba ya raddin hadisi bisa wannan to kaga wannan ba a ya muwafaka da shi ba haka shi kuma malik yana raddin hadisin ya saba mu'amala halin madina hmm? to ba kowane amal ne za a ajiye hadisi saboda shi in amal ne wanda yake a dama mankul ne karɓaɓɓe ne mankul ne daga haddaga daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dama shi ma kamar hadisi ne mutawatir to amma wanda yake bina'an alal ijtihad to shine wannan zai zama to mahallul khilaf shi yasa ai imamu shafi'i a ya rubuta littafin sa ikhtilafu malik yana ta yi wa imam ya daga cikin kaga abubuwan da yake faɗa hadisin a abu huraira cewa ya yi sallah bayan umar ibn abdulaziz ya ga yana kabbara a kowane ɗagowa da kowane sunkuyowa ya ce laƙad zakara ni haza salata abul ƙasi wannan ya tuna mun sallah abul ƙasi to wani a madina ne ya ce gashi in aka ce za a yi hujja da aikin mutanen madina ga mutanen madina sun bi sunna har abu horaira yana cewa sai da umar ibn abdul aziz ya zo ya tuna masa sallar annabi sallallahu alaihi wasallam zama shafi hadari ne a nan wajen sai za a yi samun shi hadisin ya inganta hmm. amma a samu duk malamin maza ba sai ɗan kaɗan za a samu cikin malamai ko ɗaya biyu haka wanda za su yi aikin shi duka haɗa kanka a aiki da shi saboda ko ya saba kamar irin wannan amfani ko na zuwa ko na dukiya a cikin sun ga cewa akwai usul na shari'a da suka nuna cewa a tsara dukiya to sai a samu kawai ɗaya biyu ne suka yanka amma kuma hadisin ya inganta eh to ai shine shine manhajin imam ahmad shine manhajin imam ahmad shi imam ahmad yana kaddamar da hadisi akan kiyasi da wani ka'ida da sauransu eh kamar shi wannan tahrik mata al-ghawl ghal hmm? ai kaga yayi riko da hadisin bahas ibn hakim fa inna zuha wa shatra malihi ma'ahu wanda yake barin wanda yake bada zakka annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu karba kuma da rabin dukiyarsa tare da ita kaga wannan ukuba ce maliya ah, kuma duk cikin malamai ba wanda ya riko da wannan in ba Imam Ahmad ba shi kuma kawai saboda hadisin ya inganta a wajensa saboda haka bai duba wannan ka'idar ba saboda kan cewar shi kowane hadisi idan ya zo ka'ida ce akan kansa in dai ya inganta ka'ida ce akan kansa kuma yanda za ka gane ya ci karo da ka'ida ko bai ci karo da ka'ida ba wannan gwargwadon tunaninka ne da hankalinka yanzu duk hadisan da ake da da'awar kan cewa sun ci karo da ka'ida din ai kaga ibn al-qayyim yayi raddin su a cikin ilamul muwaqqi'in ya bibiye su ɗaya bayan ɗaya yayi raddin su cewa ba haka bane ba su saba ka'ida ba daga ciki akwai hadisul musarra wanda lokacin da muka yi karatun umda duk mun bayyana A wajihin raddi a kan hanafiya na rashin aiki da hadisin saboda al-aslam a gaskiya shine in hadisi ya inganta da annabi sallallahu alaihi wasallam ra'si wal kai kuskure akan aiki da hadisi am bayan an yi tafsisinsa ya fi maka sauki bisa kai kuskure akan barin hadisin saboda kana tunanin an yi taksisinsa tunda mm. mm. Tunda aikin sahabbai kenan kaga ibn da kikali ya bayyana wannan ka'idar sosai lokacin hadisin al'arabi wanda ya zo zai yi bawali a masallaci suka yi ca a kansa ya ce wannan hujja ne akan cewa sahabbai suna haiki da hadisi am ba sai sun yi bahasi akan taksis ba tunda sun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a tsaftace masallaci ba su duba kan cewa a kowane hali ne za a hana wannan za a tsabtacewa ba ko ku a kowane hali da za a keɓancewa da shi su ba su yi tunanin kan cewa akwai illar cewa wannan balaraba wannan ba kauyen idan aka kore shi aka ta'id da shi aka hana shi wannan zai cutar da shi ba ba su yi tunanin wannan taxis ba kawai sun yi tunanin al'am ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu inkari ne aikinsu da am ba sai ya gaya musu illar rashin aiki da am ɗin a lokacin saboda haka kaga wannan shine asali da haka gara mutum kai kuskure akan rashin aiki da hadisi ai akan aiki da hadisi bisa kai kuskure akan rashin aiki da shi eh. wannan sallar sallar magarba ce da isha mm. Mm. a'a ya sallar asuba sallar asuba wato ko ya yi tsayuwar arafa in dai bai zo ya samu sallar asuba eh. a muzdalifa ba eh, da jama'a eh. tare da liman wato bai zo muzdalifa lokaci kafin sallar bai zo muzdalifa da asuba ba bai zo muzdalifa ba sai bayan fitowar rana to in bai zo muzdalifa ba sai bayan fitowar rana ba shi da hajji saboda haka sun ɗauki tsayuwa a muzdalifa a cikin daren sallah rukuni ne kama arafa eh, a bisa wannan rukuni ne na haji na'am alaikum salam hmm. yana buƙatar kalishi rawi din fahimtar sakin wannan a wannan kawo za a kawo kuma maganar hanafiya cewa sai an duba rawin in faƙihi ne

a ba za ka ce don abinda ibn umar yake ya kama gemunsa abinda ya wuce ya gyara shi ya cire shi ba za ka ce bai yi ifa ba domin ifa ma'anarsa shine kan cewar ku cika shi hmm? kuma a cewa mutumin da zai kama har tsawon gemunsa ya fito ƙasa ya yanke shi ai kasan shi shine wannan za a ce za a ce yamla'u sadrahu kuma haka ba saboda haka a wannan cewar kamar yadda malaman hanafiya suke su ce kamar hadisin musarra abu huraira ya ruwaito shi kuma ba faƙihi ba ne saboda haka in ya ruwaito rawi wanda yake ba faƙihi ba in ya ruwaito hadisi wanda ya saba ka'ida ba za a karɓi hadisin nasa ba kamar nan ai wannan magana cewa da gaskiya bai dace a faɗe ta ba ta zai wanda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ba faƙihi ba Mm-hmm. amma dai su abinda suke faɗa kenan gaskiya mm-hmm. na'am وسنذكر هذا المعنى مستوفا عند الكلام على الحديث الغريب ان شاء الله تعالى to zamu ambaci wannan ma'ana cikakkiya yayin da muke magana akan al-hadith al-gharib insha Allah ta'ala wani ya daga cikin mustalahat din at-Tirmidhi al-hadith al-gharib mm-hmm. فصل في مساجد الترمذي بأقوال العلماء في الفقه وعلل الحديث تو wannan fasali ne a cikin wato a asanid din masajir din at-tirmidhi wato inda ya ciro aqwalul ulama fil fiqh wa ilal hadith a cikin fiqh da zai ce wa huwa qawlu fulan da fulan da kuma in a wajen illa ne ya faɗi illar hadisin to da wani isnadi ya to zuwa ga waɗannan manyan malamai na'am ala abu isa tirmidhi rahimahullah na'am abu isa tirmidhi yace rahimahullah wannan yana nassin asalin littafin ne mhm. wa ma zakarna fi hadha alkitab min ikhtiyar alfuqaha abinda muka ambata a wannan littafi na zabin na zabin malamai kuma kana fi min qawli sufyan sauri fa aksar? to wanda fa aksaruhu to abin haddathana bi Muhammad ibn Uthman al-Kufi mhm. na'am yace al absuri na'am yace abinda muka ruwaito daga abinda yake daga magana Sufyan al thawri to mafi yawan sa shine abinda Muhammad ibn Uthman al-Kufi ya zanta mana abinda a cikin tahzib fiqa mm. na'am حدثنا عبيد الله ابن موسى وان الابسي نعم نعم سفيان الثوري دغ سفيان الثوري ومنه ما حدثني ابو الفضل مكتوم ابن العباس الترمذي تو نعم مكتوم اب... شيء رواه عن عبد الله بن صالح المصري ومحمد بن يوسف الفريابي رواه عنه الترمذي نعم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي نعم عن سفيان نعم وما كان فيه من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدثني به إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى الفزاز القزاز القزاز إيه لقد كين رواة الموطأ هنا ده موطأ إنسى شيما an maliki ne ana sai dai bana daga cikin ba ta daga cikin muwatsar da muke da ita yanzu ko da makhsusa amma ibnu eh ma mafqud mafqud fi hukmi al mafqud na'am amma tana daga cikin masajir din ibnu hajar da yana yawan ambatan itilafin riwayat da ita na'am umar kana yi min abuwa abuwamin saumi na'am abin akwara yi abu musu al-madani a malik ibn arab shi ma'an ibn isa an ce asbatu ashabi malik wa atkanihu hmm. <laughs> ah, na'am wa ma kana fihi min abuwamin saumi to abinda kuma yake daga maganganun malik din wanda suka zo a babukan azumi ahan fa na bihi abu mus'ab al-madani abu mus'ab ah, ah, ah, abu mus'ab al-madani shi muwatta din sa tana nan abu mus'ab az-zuhri hmm. ita ita matbu an buga ta hmm. an buga ta muna da ita eh ko ganta ba <laughs> na'am uh, wa ba'du sashen kala zancen maliku ma musa ibn hizam na'am abinda musa ibn hizam ya zanta mana a tirmidhi ala akhbarana abdullah na'am ibn maslama alqanabi na'am na'am min ashari ashab malik na'am eh ita ma amma ita ma amma amma ghayr ita ma mm, na'am قال ابن المديني لا أقدم أحدا من رواة الموطأ على القعنبي نعم وما كان فيه من قول ابن المبارك to abinda kuma ke cikin sa na na mazhabar zantukar Abdullah ibn al-Mubarak al-Khurasani وما حدثنا به أحمد بن عبده الآملي نعم عن أصحاب الآملي الآملي الآملي الآملي ana mm. sahabi bin al-mubarak daga to shi ne sai ce al'amuli ko eh, eh. Mm. nan kuma ta mu nuskar al'amili ya yi nuskar ta mm. na'am uh, wa minhu ma ruya an abi wahab daga ciki akwai wanda aka rawaito daga abu wahab muhammad ibn muzahim eh al-marwazi daga ibn al-mubarak ومنه ما روي عن علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله ده شيء عبد الله بن المبارك ومنه ما روي عن أبدان محمد بن عبد الله بن عثمان بن جبلة عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك ده ابن المبارك نعم ومنه ما روي عن هبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك نعم وله رجال مسمون siwa man zakarna an abdullahi bin mubarak mm, ya yawaita daga almajiran saboda khurasani ne dan uwansa <laughs> na'am kasan mazhabar sa ta shahara a can khurasan din mazhabar ta tafi ihu ba mm, na'am in ya tsakato maganganun su ba a cikin sunan tirmidhi shi turmidin ne yake faɗan wannan maganar da kansa وما كان فيه من قول الشافعي abinda kuma ke cikin sa na maganganun Imam Shafi'i fa aktharuhu ma akhbarani bihi al-Hasan ibn Muhammad az-Za'farani na'am an shafi'i daga Shafi'i wama kana min al-wudu'i was-salat to abinda yake cikin eh, alwala da sallah فحدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي تو أبو الوليد المكي كوكو الوليد المكي أبو الوليد sai nusa akwai sabanin nusa hmm. abul walid al-makki an shafi'i al-makki fiqa akwai kuma al-walid ibn abdullahi ibn jumai az-zuhri al-makki nazir al-kufa saduqun yahim wa rumiya bitta shayyo min al-khamisa a wannan ba zai zamanto shi ba wannan qadim hmm. to ku duba dai akwai sabanin nam a'a a'a akwai wani abul walid al-makki al-mudallis a'a abu zubair kenan abu zubair shi ne wannan abinda ya kamata a yi taƙiƙi kenan daga cikin almajiran ashafi'i ah, na'am mm, mm. ana ah, ƙoƙarin tantancewa kuma ina tarjama shafi'i daga tazibul kamar ba kuma bari mu ɗauke a kwamfuta za ta fi mana sauri babu yawa abul walid musa ibn abil jarud al-makki eh, eh, rawa hu kitab al-amali eh, wa gairahu saboda haka abul walid ne kwa iya zabdin sunansa shine musa ibn abil jarud al-makki abul jarud al-makki abil jarud musa ibn abil jarud abil jarud al-makki rawa anhu fi riwayatu anhu fi tirmidhi abinda ma zai kara ka tabbatar maka kenan kaga sai masa ramzi a gaban sunansa ta ma'ana riwayar riwayar riwayar sa daga shafi'i tana cikin tirmizi kaga ya daidai abinda tirmizi ya faɗa saboda haka wannan nusar ta doktor hammam sai an gyara ta da sana'bihi. wannan abul walid ne musa ibn abil jarud abul walid al-makki al عن سفيان ابن عيينة ومحمد بن إدريس الشافعي ويحيى بن معين وأبي يعقوب راى عنه الترمذي وأبو العباس أحمد بن محمد بن الأزهر الأزهري ذكره ابن حبان في الثقات قال الدار قطني روى عن الشافعي حديثا كثيرا وكتاب الأمالي وغير ذلك من كتب الشافي وكان أبو الوليد هذا من فقهاء المكيين المقيمين القيمين بمكة بمذهب الشافعي ابن هجر ميتشي أكنسا نعم موسى أبيجي تقول أقول موسى ابن أبي الجارود أبو الوليد المكي الفقيه صاحب الشافعي صدوق من صغار العاشرة صدوق من صغار العاشرة نعم جاء رمى ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي ايه قال حدثنا يوسف ابن يحيى القرشي البويطي البويطي عن الشافعي ايه وذكر منه أشياء عن الربيع عن الشافعي وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا نعم Wa maka na fin yi min kawle Ahmad da bin Wa Isa qabne Rahuya. Kowa ma ana ma haɓara na bihi Ishak, Ibn Mansur, Al-Kawsa. al yana da Masail dinsa. An Ahmad wa Ishak. Masail dinsa ma an buga su, Masail Al-Kawsa. An Ahmad wa Ishak, littafin. Na'am. Illa mafi abubuwa bi Alhaji Wadiyyaa. Sai da abin da ke cikin waɗannan abubuwa. Alhaji Wadiyya ta Walhudud. Ba in ni lam'as ma ahumin Ishakabni Mansur. Ka ga amana. Wannan ban ji daga Isak Ibn Mansur ba. وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور يا سامو نزولي عن أحمد وإسحاق إيه وبعض كلام إسحاق ابن ابن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف نعم وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث تبان يا جماعة أقوال الفقهاء زي كوما وجن علل نعم, نعم. والتاريخ هو ما استخرجته من كتاب التاريخ وأكثر ذلك ما نظرت به محمد بن إسماعيل البخاري كنا ومنه ما نظرت به عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي كنا وأبا زرعة أبو زرعة الرازي وأكثر ذلك عن محمد أمام في يوا دقى بخاريني وأقل شيء فيه عن عبد الله عبد الله وأبي زرعة ثم في قرن شيء شيء عبد الله الدارمي ده أبو زرعة ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبيرة كبيرة أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله توقن جيب وانا shaida تيدي da بخاري Iraq da Hijaz da Khurasan ga baki daya a cikin dai ma'anar ilal da tarih da ma'rifatul asanid bai ga kamar wanda ya fi Bukhari sani ba. sai mu tsaya a nan sai mu tashi kan sharhin wannan mun gama magana tirmidhi darasi na gaba sai mu ga sharhin ibn rajab akan wannan darasi na uku kenan za mu amfani da wannan nusar wannan ta hammam din nan sai inda bukata to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk buhari me ne kake cewa mean,